A cikin wata sanarwar da suka fitar a yau Asabar, jam'iyyun kawancen Kofa 2016 sun bayyana zargin magudi a zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu. Dan majalisar dokokin ƙasa Bakari Saidu na daga cikin kusoshin model Lumana. Mun gani mun jiya mutane sun gayi wuri da yawa ka kakartinka a baka shi goma sha biyar. Akwai garuruwan da an ka amshe duk kartoti an ka zo an kai zaɓe mata an hana musu zaɓe kawai shi maza ɗaya ne aka ba su kartoti suna zuwa suna zaɓe wanda ya zaɓe duka ana ban shika goma sha biyar wannan mun gashi da idanun kuna da niyyar eh, shigar da kara gaban kotu ne insha Allah wuri da yawa mun ga abin zaɓen yayi da karkata to kone ne zai nazari ya rubuta wurin da an ka iya san an cuce shi ya taya kai kara wajen kutun kasa. Shugaban jam'iyyar ADP zumunci Alhaji Isu Bashar ya bayyana cewa daga yau Hama Amadu ya zama dan takarar kawancen hamayya na Kofa. Yanzu mun tambaye kowa ya je fafagaji. Mu kowa da kai shiga Muhammad Amadu ne. Kowa shiga daji eh, a ƙara jama'a gaskiyar da take ko su huto ko su huto a Magudin da aka yi a da ba mu yarda ba. Mun ce mu sani mutanen da ta sa suke magudi ta sake su. Inda an bi gaskiya a cikin ɗari mamu da samu bai samun mutum goma sha biyu bai samu wallahi Allah dafti yanzu ya ce wani saba'in da wani abu gare shi an ka ba gaskiya bai hin dafti goma eh min kira sauran eh, siyasa da wasu kofa su komo eh, su zo tare da mu tun da sun ta yi tare da wancan ai sun gani to kenan su zo su sake ta tafiya da yake bayyana matsayinsa jim kaɗan bayan bayyanar sakamako ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu ya bayyana karɓar abin da ya kira hukuncin Ubangiji duk da cewa bai cimma gurinsa na lashe zaɓe a zagayen farko ba. Kafin jin hukuncin kotun tsarin mulkin ƙasa a game da makomar wannan sakamako, jagoran 'yan adawa sai na Umaru a sanarwar kofa ya bayyana ɗora alhakin tsaron lafiyar ɗan takarar su Hamma Amadu da ke tsare a gidan yarin Filinge akan hukumomin ƙasar Nijar. Nous tenons Issoufou Mahamadou comme seul et unique responsable de la sécurité de notre candidat, dont la moindre atteinte à l'intégrité lui sera directement imputée. Barma,